Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar shugaban Jamus Olaf Scholz ya ce yiwuwar samar da wasu jiragen yaki ga Turkiyya kokari ne da Birtaniya ke yi da a yanzu ke matakin farko. Ya sanar da haka ne a sa'ilin da aka tambaye shi akan inda aka kwana game da batun a yayin wani taron manema labarai a Istanbul tare da shugaban Turkiyya Tayyip Erdogan inda ya ce lamari ne da zai ci gaba da girmama da a yanzu yake samun tagwamashi daga Birtaniya. Kasashe da suka yi tarayya wajen kera jirgin faɗa hada samfurin typhoon su ne jamus birtaniya italiya da spaniya da kamfanin airbus PA da baasl da leonardo ldof ke wakilta a tambayar da aka yi masa dangane da hakan wani mai magana da yawon gwamnatin birtaniya ya ce suna ci gaba da himma na ganin an kai jirgin faɗan na tarayyar turai samfurin typhoon zuwa turkiyya wadda muhimmiyar ce ga kungiyar tsaro ta nato Gwamnatin Isra'ila ta ce wani jirgi mara matuki ya kaikaci gidan Firaminista Benjamin Netanyahu a jiya Asabar ba tare da wani ya jikata ba yayin da babu wata alama ta yin sanya a faɗan da ake ci gaba da gwabzawa da mayakan Hezbollah a Lebanon da na Hamas da ke Gaza duk kuwa da kisan wanda ya shirya harin na ranar bakwai ga watan Oktoba. Sojojin Isra'ila sun ce an kaddamar da gwamman hare-hare daga Lebanon kwana guda bayan Hezbollah ta sanar da buɗe wani sabon babi a faɗan. Ofishin Netanyahu ya ce harin jirgi mara matukin ya hari gidansa ne da ke garin Caesarea da ke gabar ruwan Mediterranean. Daga shi har mai ɗakin shi ba sa cikin gidan a lokacin babu kuma tabbacin ko harin ya samu gidan. Netanyahu ya ce a yau 'yan koren Iran da suka yi kokarin hallaka ni da mai ɗaki na sun tafka mummunan kuskure hezbollah dai bata ɗauki alhakin kai harin jirgin mara matukin ba to sai dai duk da haka ta ce ta kai hare-haren rokoki a arewaci da tsakiyar isra'ila harin kuma ya zo ne a daidai lokacin da aka yi hasashen cewa isra'ilan za ta mai da martani ga wani hari da iran ta kai a farkon watan nan wadda ke mara hezbollah da hamas baya A yau Lahadi ne idan Allah ya kai mu ake sa ran Prabowo Subianto ya ɗare kujerar shugabancin Indonesia ƙasa ta uku mafi girma a demokuraɗiyance bayan gagaruman nasara a zaben kasar da ya zo da sabbin manufofi da suka hada da bayar da abinci kyauta ga yara 'yan makaranta da kuma ɗan shugaban ƙasar mai barin gado a matsayin mataimaki. Tsohon kwamandan rundunar dakarun musamman mai shekaru uku ya lashe zaben ne na ranar hudu ga watan Fabrairu da kusan kashi 60 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka aka kada inda ya shafa watanni taran da suka gabata yana gina karfar majalisar dokokin haɗin gwiwa a hukumance a safiyar lahadin nan ne prabowo zai zama shugaban indonesia na takwas bayan an rantsar da shi a yayin wani biki a majalisar dokoki akan idan shugaba mai barin gado joko widodo ana sa ran prabowo wanda ya gaza yin nasara har karo biyu a baya ya gabatar da jawabi ga 'yan majalisar dokoki a farfajiyar majalisar dokokin kasar bayan bikin shan rantsuwa kafin daga bisani ya dunguma zuwa fadar shugaban kasa a can ne kuma ake sa ran ya haɗu da mataimakin shi babban ɗaga jakowi gibran rakabumin raka mai shekaru 37 a duniya ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Asabar Pakistan ta ce jikin yara biyu ya lauye a kudancin yankin sin sakamakon cutar polio lamarin da ya kai adadin cutar talatin da tara a fadin kasar a bana don cikin watan Maris lokacin da jami'a suka ayyana bullar cutar ta farko. Kasar da ke kudancin Asiya mai yawan al'umma kusan miliyan 240 ta ruwaito kama da cutar polio shida a shekarar 2023 biyu bayan shafe kusan sama da shekara guda da bacewar cutar inda kwatsam aka sake samun labarin bullar cutar. wata sanarwa da ta fito daga wani shirin kawar da cutar polio a pakistan a jiya asabar ta ce akwai batun salsalar gado a kamuwa da cutar da ake shirin gani a yayin da ake sanar da sabon bullar cutar a garin sind sanarwa ta kara da cewa irin yadda cutar ta yi kamari da yaduwarta alama ce da ke nuna irin hadarin da ke tattare da yara da ba su samu rigakafin ba kasashe biyu kadai suka rage pakistan da afghanistan da aka samu masu dauke da cutar mai sa na kasa akalla ashirin a bana A ranar Asabar ɗin nan rundunar sojin ruwan Mexico ta bayyana kwace sama da tan takwas uku na kwayoyi a ruwan Pacific wani wawan kamun mafi girma a bugu ɗaya cikin rana guda a samaman da aka gudanar ta ruwa. Wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar dakarun ruwa ta ce jami'an dakarun ruwan sun yi nasarar kwace kilogiram dubu takwas da ɗari uku da sittin da ɗaya na miyagun kwayoyi wanda ya kasance kamun mafi girma da dakarun ruwan suka taɓa yi a tarihi ba a dai sanar da takamaiman samfurin kwayoyin da aka kama ba to amma an bayyana cewa darajar su ta kai ta kuɗi kimanin dala amurka miliyan ɗari da biyar an kama mutane ashirin da uku a yayin samaman da aka gudanar a kudu maso yamma na tashar ruwan lazaro cardenas da ke daura da yammacin gaɓar ruwan mexico ma'aikatar ta kara da cewa an rarraba kwayoyin ne cikin ƙananan jiragen ruwa da aka laɓaɓa su cikin wani sanduki da ke tafiya ta ƙarƙashin ruwa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. media duniyar matasa, da alkhairi a gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓa duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da kan kuɗin jaka har da matan ba Madalla a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda dandadan sada zumunta ke ci gaba da yin tasiri ga rayukan matasa a Najeriya da ma kasashen makwabta irin su jamhuriyar Nijar inda ake fama da matsalolin yada abubuwan da basu dace ba a tsakanin matasan inda za mu ji daga bakin yara mata iyaye da kuma kungiyoyi a wani yunkuri na neman mafita. Masana na alakanta yawan amfani da kafafen sada zumunta da karuwar matsalar yada bidiyon tsiraici da abubuwan da basu kamata wadata ba wanda ya zama ruwan dare tsakanin wasu matasa lamarin da wani rahoton bincike ya gano cewa an fi samun matsalar tsakanin ɗaliban makarantun gaba da sakandare suna mai yin kira ga dukkan masu ruwa da tsaki su tashi tsaye a kayi. a cikin makonnin baya bayan nan dai shirin matasa a duniyar gizo ya mayar da hankali akan matsalar da zimmar neman fita inda a wannan makon mun ji ta bakin matasa a jamhuriyar Nijar kamar yadda abokin aikin Mansur Sani ya ji ra'ayoyinsu shin menene ra'ayoyin matasa a jamhuriyar Nijar game da tasirin kafofin sada zumunta ga bayani. Ni sunana Ahmed Bello Rashida. Ni san ce gaskiya rezo sosai yana da tasiri kware biskan rayuwar da mace saboda idan mun lura ya mace ta yi fallasa kanta a biskan rezo sosai kuma in muka doki al'adunmu da kuma addinanmu da kuma cikin tarbiyya da kuma mutanen da muke cikin su ya kamata a ce mu ɗaya mata mun sanya ne za mu rinka umarni da wannan rezo sosai da ya zama rayuwa ta yau da kullum ya kamata a faɗakar da wannan ɗaya mata rezo sosai ba a yi shi bane ba saboda ke gwada cikin ki ko koki abin da bai kamata ba a matsayin ki na diya mace zaki iya zama uwa gobe a matsayin da zaki iya doka wani babban matsayi nan ƙasar Nijar don mu waran wara mu yanzu faɗakarwa ne ya kamata mu yi don wannan mata su son yadda suke yi suna aiki da wannan rezo sosai saboda yowa duk abin da kai yo tana yawa gobe ya tsinte ka kenan ya kamata mu mu san abin da ya kamata mu yi mu yada mu san abin da ya kamata mu gwaji a matsayin mu na diya mata Ibrahim ni ne shugaban kungiya na York wanda ake ce ma Association Nigerian de Over feminist gaskiya wannan lokaci na yanzu kowa ya sani kun gani yarinya mace surtu ya mata wata canza su suna zama cikin daki da yawa suna samun lokaci zama duka rayuwarsu mafi yawa lokacin sama rizo da suke kuma sai muke ganin abubuwa da ya kamata a ce an marizon ba haka na ake yin shi ba kuna gani saman station su whatsapp saman kan group group su whatsapp kuna shiga kuna gani abubuwa da yawa da yawa gani wanda bai ba haka ya kamata a ce ayi ba kenan shi wannan rizo yanzu lokaci ne wanda da uwaye da ma'aikanta da ku press da kowa da kowa da mu dan kungiyoyi mu zo mu gani a ne za a yi wannan rezon ya zama amfani gare mu ba wani hitina gare mu ba tun yanzu mun gane mu da kanmu ne muke sa hotuna labari na banza muke zuwa muna yada shi labarin karya da bidiyo dukan banza don da bisa suka kawo ba muke yada shi ne muke kira ga matasan mu su yan mata tun da in mace ta kama abu ga hannu ita tana iya ta jawo ta sa namiji ta sa kowa da kowa ciki shi sa muke son mu waye yan mata da kai na farko tukunna mu kai ga maza a yayin da ake ci gaba da kokarin dubu hanyoyin kare matasa daga illolin amfani da kafofin sada zumunta ta yadda bai dace ce ba wata kungiya a jamhuriyar Nijar ta gudanar da taron wayar da kan matasa don gudun fadawa cikin barnar da yada ababan da ba su dace ba ka iya jawowa kamar yadda za ku ji daga bakin ɗaya daga cikin jagororin kungiyar. Yau mun ka haɗu muka ce bari mu kirawo 'yan matan shahar Maradi mu wayan musu da kai saman kan yana gizo saboda mu kungiya ce mai aiki da yana gizo gizo lokaci ne yanzu da kowa ya san duniya kowa na saman yana gizo gizo na shine muka ce mu haɗu mu wayan musu da kai saboda ana samun kurakurar da yawa yawa saboda sama yanar gizon nan a matsayin ki na mace ya ne za aiki aiki da yanar gizon nan da ya kamata shi shine muka kirawo su mu kwanta musu akwai kuma a da wanda suke samu na wasu mayagun na watsa duka na banza na watsa labarun banza tun daga su mata ne yanzu ya ne za aiki a matsayin ki na mace in kin ga bidiyon nan ko ki ga wani labarin na banza ya ne za ki kare kanki ki kare makwabtanki ki kare ma duka jihar To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu lokaci yayi da za ji karin bayani akan yadda dandalin sada zumunta ke taba rayukan yara mata. Inda rezo su ke taɓa ka gani akwai zaman su su da kansu su tsaya bata lokaci saman kanshi. Akwai wanda dai alhamdulillah wasu na yin saboda karatun su amma mafi yawa da aka gane wasu yin ne suke saboda wani amfani can daban kamar yaɗa labarin bi bidiyon karya da hotuna da karya na ga yanzu wannan abin matsala ce. Akwai mutanen mu na namu nan kasan mu ne sun bar kasan sun tafi kasashe waje su a can lallabe. su ne ke aiko labaru wanda ba su kamata. ba. Sai suke aiki da mutanen mu nan ciki suna aiko ko su ke yada shi kenan yanzu na labarin mu abinda muke so kasan muna son zaman lahiya kenan duk wani labari wanda ya zo wanda ba mai zaman lahiya muna son su matasan nan da mu mu ke yada shi kira da nake gare su su zama duk inda kake kake da wani alaka da wani ka waye mishi da kai da a wanga matsala na rezo su su ga inda ya kamata a ce an mishi mu mu amfana kasa ta amfana shin yaya wasu matasa mata a jamhuriyar Nijar ke cin muriyar dandalin sada zumunta ga bayani ganin gizo gizo gaskiya ina abubuwa jiyawa kawai in yanzu aka wani taro ko ko in na gani abin bai kamata ba irin irin haka cikin jama'a ina iya yada shi in ce to ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata a kiyaye saboda gobe don ina ganin ni yawanci dai gaskiya aiki na arezo sosai ina fadakarwa ce nake na ina yi yau da kai kasuwanci dan ka samu kuɗi da kai ka fallasa wani abu wanda zai ja maka zagi wani ya mata ni na kamata kawar da ai kasuwanci ya ja maka kuɗi kuma kana iya zama independent ba sai ka roki wani ya baka ba kuma kana iya ba wa'ansu musallai irin mutane su gani gaskiya ka yi arife ga rayuwa in akwai kasuwanci in ma wa'azi zaka yayi dai ka da ku gwada jikin nan ka zo ka ja ma yan uwanka mata zagi saboda ba kowa ke yi ba a wani bangare kuma mun ji ta bakin wata matashi a game da yadda taron da wata kungiya ta shirya don wayar da kan mata ya amfani ta na farko abin da aka koya mu dai an gwada mana yadda za mu tallata abubuwan da muke nan gayi na kasuwanci a kai da abubuwan da muke nan gayi biskan haraka ci gaba wannan duk mun ga yadda ya kamata mu yi su da hanyoyin da za mu bi kuma illolin da mata suke samu a bisa kan shi da abun da suke fuskanta bisa kan ya wasu ana cin zarafi bin su basu kare zo su ba sai ne za su yi basu kare kansu na biyu kuma wasu suna yin abun da basu san illa ba ne ba su a gare su gani suke daidai ne kamar ka yada wani hoton ka wanda bai kamata ba wannan illa ne sosai abu ne wanda zai iya bin shi har diyan diyanka saboda suna da repertoire kin da suke nan ga a registrar shi ya kamata ka san yadda za ka ka kare kanka bisa kan gare shi saboda akwai masu yaudara wannan illa ne kuma ko da wani samarin ka ne kake exchange da shi ya kamata ka san me za ka gaya mishi bisa rezo so me ya kamata ka ya mishi saboda da shi ne wani yake naɓewa ya rinka maka shantashi da bayan shi. Matasa da iyaye mata a kasashe daban-daban na ci gaba da yi wa junansu kira akan yadda za su guje wa matsalar yada ababen da ba su kamata ba a dandalin sada zumunta. To ga abokai na ɗiya mata ina iya cewa su kula gaskiya da yau kana iya yin abin nan kusa ba yau ba za na waɗi ba gobe akwai abubuwa juya suke waruwa ƙasashe koko nan Nijar da za a gani ɗiya mata sun fallasa jikinsu daga baya akwai wanda suke mamutuwa akwai wanda suke kashe kansu akwai wanda suke shiga wani yanayi wanda ba masu iwatawa cikin mutane kenan ya kamata mu sa abin da muke yadawa saboda mu saboda kuma iyalan mu saboda kuma uwaye nan namu da suka ba mu tarbiyya kirana da yan mata yannanmu mu kannan mu diyan mu da suke aiki da rezo sosiyo ya kamata ka rinka la'akari salulan nan wanda kake aiki da ita in kai aiki da shi hanya mai kyau makami ne mai kyau in kai aiki da shi hanyar da batta da kyau makami ne da zaka bata rayuwarka sosai da sosai cikin baka sani ba sunana da hawa babura kirana ga iyaye mata su jajirce akan kan assasa ƙawantaka da 'ya'yansu ga shi yanzu muna nan a cikin wannan wata da ake tunanin mental health wannan wata da ake tunanin girl child education duka abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce mun zo muna tsokaci a kansu wajen walwala kwakwalwa 'ya'yanmu wajen yadda suke da wato freedom na yadda da cewa Allah haka ya halicce ni kuma komin menene ni haka Allah ya yi ni kuma Allah yana so na a yanda ya yi ni kuma ni ma na karbi yadda halitta halittar da Allah Ubangiji ya bani sannan a turance self worth da self esteem wa'annan abubuwa guda biyu sai dole an gina su ga wajen tayar da yaro su kuma wa'annan abubuwa a gaskiya tun yara suna infant toddlers preschoolers adolescent years in aka zo ba a gina self worth da self esteem ba abu yana iya zama a cikin rikici a irin wannan ne saurayi zai zo ya ce da yarinya aiko hoton ki ta ga ita kuma sai ta aika amma in tana da wannan self worth da da ethical values to wallahi za ta iya jajircewa za ta iya neman shawara duka akan wannan tafarki sannan abu na ƙarshe kar mu manta da talauci da ya mana katutu a arewacin najeriya wasu 'yan matan ma saurayin shine yake ciyar da su yake ciyar da gidansu saboda haka suna da wannan pressure din ha'ilau ta duk abin da ya ce su ga kamar sai sun ba da haɗin kai to ku tashi tsaye ku lura da kanku ku yarda da Allah ku rike imanin ku ku assasa shi matsalar yada labaran ƙarya bidiyoyin tsiraici zaki da cin mutunci a dandalin sada zumunta abu ne da ya zama ruwan dare kasashen duniya daban-daban kuma masana na ci gaba da yin kira akan gwamnatoci iyaye da jagorori a kafofin sada zumunta su kara dagewa don samun mafita mai dorewa don gudun abin da kaje ya dawo. To masu sauraro gaba ki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin abokin aiki na Mansur Sani da ya taimaka shirin ya zo muku sai kuma saura ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tsaftar hannu. Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu yana da matukar mahimmanci a rayuwar al'umma kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Wannan ya sa hukumar lafiya ta duniya ta ware rana ta musamman wato sha biyar ga watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu ko kuma ranar wanke hannu ta duniya wanda ya samo asali tun a shekarar 2008. ƙwararriyar likita Dr. Zainab Dambazau wanda ake yi wa lakabi da The One Health Messenger ta fara da yi mana bayanin yadda ake wanke hannu, muhimmancinsa da kuma irin rawar da yake takawa wajen kare yaduwar cututtuka. Wanke hannu yana da muhimmanci kuma ya kamata abu waɗannan matakan zan za a wanke hannu. A fara shafa hannu da ruwa mai tsafta sannan a saka sabulu ka haɗa hannayenka na tsawon akalla dakika 20 ka tabbatar ka wanke dukkan sassan hannunka ciki har da bayansa sannan ki samu ko ka samu ruwa mai tsafta ki tsaure hannayenki ko kuma a ƙarƙashin famfo sannan a busar da shi da tawul ko kuma a bar su su bushe a iska. Wanke hannu yana da muhimmanci wajen hana yaduwar cututtuka kamar mura, zawayi, cutar fata da kuma sauransu. Hakanan wanke hannu yana taimakawa wajen kare lafiyar jiki daga kamuwa daga kwayoyin cuta. cuta wanda ke rage hadarin kamuwa da cututtuka. Wanke hannu yana taka rawa sosai a wajen lafiyar mutum, yana hana yaduwar cuta, yana kare lafiyar yara, yana inganta tsabtar jiki, kuma yana hana yaduwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane ko daga mutane zuwa dabbobi da kuma muhalli. Shi ma a nasa bangaren kwararren likitan al'umma wato public health Dr. Hassan Shu'aibu Musa ya ƙara jaddada mahimmancin wanke hannu ne na farko dai kashi arba'in da takwas na wasu cututtuka musamman irin su mura da sauransu wankin hannu a bincike ya nuna yana ba da kariya ga samun wannan infection na waɗannan abubuwa a har zuwa tsawon kashi 48 cikin 100 sannan kuma bincike ya nuna cewa wankin hannu yana ba da kariya wurin kiyaye afkuwar cututtuka wasu masana suna cewa kashi hamsin cikin ɗari amma wannan din ba a samu tabbatar da haka ba amma zai iya yiwuwa ma ma ya fi haka saboda haka akwai jam control da kuma ba da kariya ga kwayoyin cututtuka wanda za a iya cin ɗaukar su wato feko orally da kuma yadda ake mu'amalanta juna na uku muhimmancin wankin hannu akwai shi ga shi wato wanzuwar lafiyar al'umma saboda yana ba da kariya ba wai wa shi wanda ya wanke hannunsa ba har ma sauran jama'a al'umma saboda muna da al'adar sallama mika hannu da juna Taba taɓa juna da kuma mu'amalantar juna ta da gut wanda idan ka wanke hannunka duk wanda zaka mu'amalance shi zai yi ka bashi kariyar wurin wannan abu sai kuma daga baya za a iya cewa wankin hannu al'ada ce da take nuna koyi ga abubuwan da addinai suka karantar wurin ba da kariya ga cututtuka sannan is cost effective wato abu ne mafi sauki wanda yake kawo kariya daga cututtuka akan da a bari cuta ta wanzu ta gudana jikin dan adam kafin a je asibiti a nemo magani. To likita shin menene tasirin wanke hannu a rayuwar dan adam musamman ma ta bangaren lafiya? akwai wato concept na community health ah, wato ita kanta al'umma ba za ta wanzu ta samu zaman lafiya ba musamman yanayi na wanzo ciwo musamman vulnerable mutane kamar yara an je makaranta an dawo hannu da datti ah, ba za a samu zaman lafiya da kariya da zai sa yaro lafiyarsa ta ba ta tabbata ba ba tare da an koya musu wankin hannu ba sai kuma concept ah, na wato antibiotic resistance wato shi kansa rashin wanki. wanke hannu yana minimizing din amfani da wato kwayoyin magunguna wato wanda aka fi sani da antibiotic wanda suke ba da kariya ko kuma warkar da mutanen da suke ɗauki ciwo wato na bacteria yawan wanke hannu zai sa yawan shan magani ya ragu kuma invariably yana kawowa sassauci wurin jiki ya saba da shan kwayoyi sannan zai sa duk sanda aka samu bukatar shan magani din ya zama maganin ya yi amfani to kaga wato yana taimaka wurin rage wato shi resistance na antibiotic a al'ummance. To likita daga ƙarshe wace shawara za ka ba mu masu sauraronmu da ma gwamnatoci game da wanke hannu? Uh, na farko dai yana da kyau mu wanzar da muhimmancin wannan rana wato public awareness campaign a ilmantar da al'umma muhimmancin wanke hannu sannan kuma ya zama abu ne wanda za a ci gaba da yi saboda wanda bai ji bai ji sannan wanda ya ji kuma a nanata masa saboda muhimmancin wannan abu sai kuma na biyu shine na da kyau wato mu yi advocacy ko wato sanarwa da kuma jawo hankulan masu hannu da shuni da kuma masu ilimi da kuma masu mulki da kuma masu dokoki a gurin yadda za a yi a kawo infrastructure development wato a kawo duk wani abu da ya kamata a ce an yi shi a guri da jama'a suke taruwa kamar public buildings kenan yadda za a tabbatar da in mutum yana da buƙatar wanke hannu zai wanke hannu kamar a makarantu asibitoci a tashoshi da shauransu duk wanda ya buƙaci wanke hannu ya zama zai iya samu ya wanke in an samu wannan ne to ana kyautata zaton jama'a insha Allah za su taimaka su ma su yi a nasu bangaren sai kuma shawara na mai biyo baya kamar integrated integrated uh, hand hygiene into healthcare policy wato uh, wato duk wata kasa ko kuma jihohi akwai abin da ake kira policy wato tsare-tsare yana da kyau a gwamnatance ya zama an yi amfani da wato tsarin da zai iya kawo amfana da wankin hannu wato a yi integrating din shi wankin hannu ya zama yana cikin policy akwai kasashen da muka sani a wurin kwatanta yin haka sun sa makarantu akwai lokaci na musamman da yara za su fito su wanke hannayensu a koya musu ba kuma a ce su wanke da kansu ba malami ne musamman zai tsaya ya koyar da yaro yadda zai wanke hannunsa ya wanke a gabansa a yi masa yau a yi masa gobe a yi jibi yaro har abin ya bi jikinsa ya taso a haka ya kare kansa ya kare al'ummarsa and uh, a wannan kaga an yi integrating issue into health policy sannan na ba da shawara uh, akwai wani laya da kasashe ko jihohi za su iya yi wato community engagement inda za a iya a samu uh, haɗaka na wato ma'aikatu makarantu da masu ilimi da ma'aikatan lafiya su tabbatar da an ilmantar da al'umma an kuma nusar da su gurin yadda za a yi su zama a al'adance ma wankin hannu ya zama yana cikin abin da kowa yake yi wato sustainable abin nan community engagement da zai promoting hand wash culture sai kuma karshe monitoring and evaluation za mu iya ba da shawara ya zama bayan an yi wayannan a matakai um, masana da kuma wanda suke da alhakin abu ya zama sun yi developing tools da zai iya amfani da gwaje-gwaje ko kuma bincike da zai tabbatar da ya aka da aka fara wankin hannu al'ummar da ta fara ya akai aka samu raguwar kwayoyin ciwo saboda ya zama wani abu ne da za a iya nuna wa al'umma cewa abu ne mai kyau uh, evidently an karantar da jama'a su yi kuma sun yi sannan sai a yi kokari a yi bincike a ga cewa da suka yi wata percent na yanayin afkuwar ciwo ya ragu musu wato za a yi monitoring evaluating sannan kuma a samu evidence based research wato a yi bincike wanda zai tabbatar da haka din ina ga idan za a samu haka da kuma ƙa'idodin dokoki misali da zai wanzar da haka din majalisu na ƙasa da jihohi zai taimaka sosai gaya wurin jawo hankalin jama'a a ga an yi abin da ya dace sannan ma'aikatun lafiya muna ba da shawara su ma in za su iya ɗaukar irin waɗannan matakai da zai zama an wanzar da al'adar wanke hannu a cikin al'umma musamman a makarantu asibitoci da kuma wuraren da al'umma suke cuɗanya da junansu. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin da fatan za a yi amfani da shawarin da muka ji a cikin shirin musamman ma game da wanke hannu domin an ce rigakafi ya fi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. masu sauraron sashen hausa na muryar amurka barkamu da safiya uwan ku pastor zakariya oga a na iglesiyar faithful witness evangelical bible church da ke nan jihar kaduna nigeria a wannan sanyi safiya ina so in yi magana a takaice a kan fatan samun jagoranci daga allah wadda karatunmu na samuwa cikin littafin zabura ashirin da biyar aya na hudu da aya na biyar ya ce ya ubangiji ka nuna mani tafarkunka ka koya mani hanyoyinka ka bishe ni cikin gaskiyarka ka koya mani gama kai ne allah na cetona a gare ka nake sauraro dukan yini mai sauraro ayar allah ta ce a ƙarshe dukan yini ma'ana yau Allah ya waye mu gari muna raye sannan kuma muna da dama mu yi wa Allah sujada a wannan rana majami'u daban-daban a duk fuskar duniya. mafi girma da mafi dacewa shine mu lura da cewar addu'o'in da shi mai zabura a nan ya kamata mu dauke su mu lura da su mu kula da su mu kuma me da nan addu'o'i su zama abun da yake ya zama dogara gare mu da farko ya ce ya ubangiji ka nuna mana tafarkunka Allah yana nuna mana tafarkunsa cikin ayoyinsa shi yasa a kowane lokaci da muka karanta sai kaga hasken kalmar yana nan gaban mu hasken kalmar yana kawar da duhun da ke gaban mu shi yasa ya ce ka koya mani hanyoyin ka ka bishe ne cikin gaskiyar ka da kuma koya mani ma'ana ubangiji Allah yana koya mana hanyoyi yana bishe mu gaskiyar kalmarsa wannan ya nuna mana cewar idan ko Allah zai je addu'an mu ya ansa roki rokin mu to dole mu na daya mu kusanci ubangiji Allah na biyu mu daidaita al'amuran mu a cikin majami'u daga iyalan mu da kasa gaba daya a duk inda yake muka iske kanmu na daya in muna tunanin al'amura su gyaru mai saura sauraro dole ne mu fara gyara ta farkon mu in ba mu yi hakan nan ba lallai bai yiwuwa wani abu ya gyaru sai mu ka fara gyara halayen mu yayin da muka fito yau ubangiji ya amsa addu'o'in mu ya karbi ibadun mu ya kuma bishe mu hakan nan ya daidaita ta farkon kasar mu Allah ya amsa mana roke-roken mu a cikin sunan Yesu. shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.